Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe makonsa na farko yana soke wasu daga cikin tsare-tsaren gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump tare da bayyana irin matakan da gwamnatinsa za ta ɗauka wajen yaƙi da annobar coronavirus da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa batun sauyin yanayi da kuma na makomar baki yau kan waɗannan batutuwan shirin duniya amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo Kwariyar ranar ashirin ga watan nan na Janairu, shugaba Joe Biden ya karbi ragaman mulkin Amurka, inda ya fara da wani sako na kira ga Amurkawa da su haɗa kansu. We can do great things, important Ya ce da haɗin kai za mu iya yin abubuwan ban mamaki masu muhimmanci, za mu iya sauya kuskuren da muka yi, za kuma mu iya sama ma mutane ayyuka masu kyau. Cikin makonsa na farko da ya kwashe a ofis, Biden wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne, ya sauya wasu tsare-tsare da dama da tsohon shugaba Donald Trump na Republican da ya gada ya shimfiɗa, kama daga abin da ya haɗa da tsare-tsare kan makamashi. harkokin waje zuwa batun baki da wasu fannoni da dama waɗannan dai duk alkawura ne da biden yi a lokacin yakin neman zaɓe amma sanata mako rubio ya bayyana wani ra'ayi da ya daidai da wanda mafi yawan 'yar republican ke nunawa inda ya kwatanta matakan da biden yake ɗauka a matsayin jerin umarni We now have a president who Sanata Marco Rubio kenan yake cewa yanzu mun samu shugaban ƙasa wanda ke magana kamar mai matsakaicin ra'ayi amma kuma yana mulki ne da masu ra'ayin sauyi a zuciyarsa saboda haka ba za mu zauna mu zira ido muna kallon waɗannan abubuwa na faruwa ba to wasu masu lura da al'amura na cewa matakan da Biden yake ɗauka na nuni da cewa gwamnatinsa za ta sha babban da ta Trump. Julia Azari farfesa ne a Jami'ar Market. It's signal A tsari kenan ta kafar Skype yake cewa akalar tafiyar wannan gwamnati za ta yi hannun riga da abin da aka gani a gwamnatin da ta gabata, amma kuma babu shakka hakan zai zo da irin nasa rarrabuwar kawuna. Amma dai akwai binciken jin ra'ayin jama'a da dama da suka nuna cewa waɗannan tsare-tsare na Biden na samun goyon baya. To wani misali a nan shine umarnin da Biden yake bayarwa na gashin kansa wanda ya sake baiwa masu sauyin jinsi damar yin aiki a rundunar sojin amurka kashi 70 na al'ummar amurka sun goyi bayan hakan a wani binciken jin ra'ayi na gallup da aka gudanar a shekarar 2019 kiran da biden ya yi na haɗin kai da matakan farko da yake ɗauka a cewar masu sa ido kan halayyar shugabannin ƙasa na kama da irin waɗanda tsohon shugaban amurka barack obama ya ɗauka wanda ya karbi ragaman mulki a lokacin ana kan makuwa da kuma da tattalin arziki sai dai a wannan lokaci biden na fuskantar matsalar annobar covid-19 ne wacce ta sanadiyar mutuwar sama da amurkawa 400 ta kuma kassara tattalin arzikin kasar abinda wasu ke gani idan dai har za a waiwayi tarihi hakan na nuni da abu ɗaya ne kawai wato biden na da jin aiki a gaba nicholas bisham mataimakin farfesa ne na kimiyyar siyasa a jami'ar northeastern university ga abin da yake cewa ta kafar Skype. Ya ce game da lokacin Obama ban yi tsammanin saƙon ya yi tasiri ba dangane da kiran da ya yi na haɗa kan masu ra'ayin mazan jiya da masu ra'ayin sauyi kuma ban yi tsammanin ma yanzu abin zai tasiri ba. Abin lura a nan shine babban kalubale ne dangane da abin da ya shafi haɗa kan ƙasa wacce kawunan jama'a take rarraba a yanzu. Uh, unifying a nation that's pretty heavily divided right now. Shugaba Biden da ya ce yana goyon bayan shari'a tsige Trump a karo na biyu, wacce ake shirin farawa a ranar tara ga watan Fabrairu a Majalisar Dattawan Ƙasar. Majalisar Wakilai ta tsige Trump inda ta zarge shi da laifin tunzura mutane su yi bore. Abin da ya kai ga zanga-zangar da aka yi a ranar shida ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka. Shi dai Trump ya kare kansa ya kuma Allah wadai da tarzomar. amma sanatoci 'yan majalisar dattawa sun yi kememe sun ce shi ke da alhakin abin da ya faru a ranar kiran da biden yi na neman haɗa kai kan wasu muhimman tsarin demokuraɗiyya da kowa yake darajawa na zuwa ne yayin da yake aiwatar da wasu sauye-sauye waɗanda suke bakantawa da yawa daga cikin 'yan republican rai amma ga mai fashin baki a zari abin bai yi bambara kwai ba the two sides are going to fight about policy and they should they shouldn't unite necessarily on policy ya ce bangarorin biyu za su yi ta kai ruwan rana kan tsare-tsare kuma ya kamata su yi hakan don bai kamata kansu ya haɗu kan wannan fanni ba 'yan republican dai za su yi ta kallon biden a matsayin wanda zai ruguza tsare-tsaren wanda ya gabace shi irin zargin da su ma 'yan democrat suka yi wa trump shekara hudu da suka gabata jama'a da kuma aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin michelle queen da julie ladies gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya